an samu mutum ɗari idan ko ba a samu mutum ɗari ba a yi kokari a samu mutum arba'in da ba sa shirka idan ba a samu wannan ba adadin ya yi kaɗan ba mutane da yawa a unguwar ko lokacin da mutum ya mutu cikin halin tafiya ne ko matafiyan kun zama yan kaɗan bakwai ko goma ko wani abu makamancin haka to sai ku yi kokari ku samu sahu uku ko da ba kai arba'in ba sahu uku shi ma yana da wata falala ta musamman an gane ko akhrajahu abu daud wa siyaqu lahu wa tirmidhi wa ibn majah wa wannan duk malamai su suka rawaito wannan hadisi abu daud ah, wanda sayakin hadisin nasa ne da kuma tirmidhi da ibn majah da ibn sa'd a cikin tabaqat da tabarani wa abu ya'la wal hakim wal bayhaqi wa ahmad wal lafz al akhar lahu lafazin na karshe wato wa fi lafzin illa ghafara a maimakon illa aujaba wannan riwaya ne na imamu ahmad wa kaza fi riwayati lil bayhaqi wal hakim haka akwai wata riwaya ta bayhaqi da hakim ma da ta kawo cewa illa ghafara lahu wa qala shi hakim yace sahihun ala sharti muslim wannan hadisi sahihi ne bisa ga sharadin muslim in ji hakim fa wa wafaqahu zahabi zahabi yazo ce eh haka ne kamar yadda hakim din ne ya tabbatar wa qala tirmizi amma tirmizi shi ko ga abin da yace wa tabi'ahu nawawi nawawi ya goyi bayan maganar tirmizi da zamu kawo fil majmu'i nawawi ya goyi bayan magana tafin al-mujmu sharhul muhazzab mai tirmidhi ya faɗa yace hadisun hasanun wato kenan hukunci guda biyu aka wa hadisin hakim yace sahihun ala shartu muslim hadisi ne sahihi bisa ga shartin muslim tirmidhi kuma yace me hasanun wato darajar da bata kai ta sahihi ba kenan to ya kamata a ga kuma menene zai abin nan shi Tirmizi da ya wannan hukunci da shi da nawawi wa karrahu al-hafiz hafiz ibn hajar ya tabbatar da wannan hukunci da su hakim da su tirmidhi suka yi cewa hadisi ne haka fil fatih a cikin littafin fatul bari wa fihi indahum jami'an a cikin sanadin hadisin gaba daya dangane da riwayan malaman can akwai Muhammad ibn Ishaq akwai Muhammad ibn Ishaq wa huwa hasanul hadith shi ko Muhammad ibn Ishaq hadisin sa hasan ne hadisin sa bai kai sahihi ba dan mai hakim da zahabi suka yi da awar hadisi ga ko da Muhammad bin isa cikin sanadin su sai sahihi ne bayan Muhammad ibn isa din nan hadisin sa hasan ne baya cikin martaban da ake kiran hadisin su sahihi ba ma hadisin nasa ba ba a kiransa hasan sai da sharadi idza sarra bi hadisi idan ya tasrihi haddasa na, ko yace na, ko haddasa haddathani ko akhbarani ko anba'ana ko anba'ani idan ya faɗi haka to hadisin sa ya zanto hasan amma idan yace an fulan ko kaza to hadisin sa kuma ba ba ya cewa hasan sai dai ya zanto da hasan kenan zai zama mai kenan zai zama da'ifi ina fatan kun fahimta to wannan sai abinda albani ke tuhumar me yasa suka ce haka sun san ko ga muhammad bin ishaq muhammad ibn ishaq hadisin sa hasan ne kaga nan an rufe maganar hakim an rufe maganar wa zahabi ne goyi bayan sa Yauke yake zama hasan idza sarraha bi hadisi idan yace haddathana yanzu maganar su turmizi da suka ce hasan ne sai mu duba mu ga yace haddathana anan kafin mu sallama musu in bai ce haddathana ba ya aka suka ce hasan ne kuma ya aka yi hafiz ibn hajar ya zo goyi bayan su akan wannan magana sai ce wannan ba baya zama hasan sai idan sarraha bi hadisi walakinahu huna qad an ana anan gurin ko da riwayan an ana ya kawo ya ce an fulan bai ce ba haddathana fulan ko haddathani da haka hadisin sa bai kai hasan ba fala adri wajh tahsinihim lil hadith albani yace ban san ba me suka dogara da shi suka ce masa hadisi hasan fa kaifa tasihu ko ka ce masa hasan ba ba ka da hujja ban san hujjar ba to ta yaya waɗanda suka ce masa sahihi su kuma ina suka samu hujja <laughs> ko da tirmizi da nawawi da suka ce masa hasan albani ce ban san wane mai suka dogara da shi ba mai yiwa dai sun dogara da wata ruwayan da ta karfafa wannan wadda ba su kawo ta ba amma dai albani a iyakacin bincikensa hadisin ma bai kai hasan ba amma dai ya sallama tun da ya ga suna da yawa kuma kowanne daga cikinsa ya tantance a jiki ne musamman na ƙarshen hafiz ibn hajar ya san komai game da Muhammad ibn Ishaq amma ya zo ce hadisi hasan ne to lalle akwai wani abu da haka albani kuma iyakacin binciken sa har yanzu bai gano wannan abun ba da haka ya da wuya ya zo ya rushe abin kai sai haka sai ya kyale abun yace ban san ba me yasa suka ce ya sun ce hasan ne amma ban san me yasa suka ce hasan ba yayi shiru ya kyale ma nan gurin to an gama da wannan matsalar ma'ana dai yanzu a nan gurin hadisin ya zama hujja shi kadai in muka bi maganar sa ya zama hujja shi kadai amma shi albani wannan hadisin bai zama hujja a wurin sa shi kadai ba dan haka ya karfafa shi da hadisin da ya gabace shi na riwayar ibnu lahiya din nan su guda biyu wannan hadisin baya zamantowa hasan li zatihi sai dai zanto ne hasan li ghairihi li'annahu fihi da'f والذي سبقه فيه ضعف منجبر فيتكون الأول بالثاني فيكون في مرتبة الحديث الحسن لغيره فيصير حجة da wannan albani kafa hujja amma ba bil infiradi ba har yanzu al infiradi albani bai yadda ba ina fatan kun fahimta sai mas'ala ta gaba wa idza lam yujad ma al imam ghayr rajulin wahidin fa innahu la kama huwa sunnatu fi sa'ir بل يقف خلف الإمام للحديث المتقدم في المسألة الثانية والستين وفيه فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم wannan wata matsala ce idan ya kasance mutane sun yi kaɗan mutum biyu ne daga liman sai mamu mutum ɗaya za su yi sallar gawa a ina mamu zai tsaya in a sallah ce wadda ba ta gawa ba mun san mamu zai tsaya a damar liman haka sunna ta koyar amma in a sallar gawa ce to nan gurin mamu sai zai tsaya a bayan liman liman shi ɗaya mamu shi ɗaya a sahu shi ma a baya in su biyu ne ba kowa shi ne ce wa idan lam ma al-iman bi rajulin wahid idan babu kowa tare da liman sai mutum daya fa innahu la yasifu hiza'ahu ba zai tsaya a daura da liman a gefansa ba kama huwa sunnatu fi sa'ir salawat kama yadda shine sunna a sauran salloli bal yaqifu khalfa imam wannan mun zai tsaya a bayan liman ne saboda me lil hadith al mutaqaddimi saboda hadisin da ya riga ya gabata tambaya baya fil mas'alati thaniyati wa sittin a mas'ala ta 62 wa fihi cikin hadisin ga abin da aka ce فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم sai annabi ya wuce gaba a matsayin liman wa kana abu talha wara'ahu a lokacin a cikin maza abu talha ne kawai tare da annabi sai ya tsaya a bayansa wa ummu sulaimin wara'a abu talha ummu kuma sai ta tsaya a bayan abu talha wa lam yakun ma'ahum ghayruhum babu kowa tare da su su kadai albani ya kawo matsala dan ya dogara da wancan hadisin da muka karanta baya amma da ku to mun gama da wannan matsala ta gaba wal wali aw na'ibuhu ahaqqu bil imamati fiha min al wali wai wa yafi kamata yayi wa mamaci sallah a wajen wanka mun ce wa yafi cancanta yayi masa makusanci makusanci to wajen sallah ba shin makusanci shine yafi cancanta shine ce a'a wal wali shugaban gari gwamna ko sarki ko hakimi ko chairman na local gamman in ya iya sallah aw na'ibuhu ko mataimakinsa a haqqu bil imamati fi shi ya fi da yawa gawa sallah a karamar hukumarsa <laughs> min wali fi da dan uwan wannan mamacin fi da waliyin mamacin li hadisi abi hadim saboda hadisin abu hadim qala ga yadda yake inni la shahidun yawma matal hasanu ibnu ali lalle ina halarce ranan da hasan dan gidan ali bin abi talib ya rasu fara'aytul husayn ibn ali sai naga dan uwansa husayn ibn ali yaqulu li sa'id bin al aq yana cewa sa'idu dan gidan a wa yaf'anu fi unuqihi yana nuna shi haka a wuyansa yana zungurarsa a wuyansa da hannunsa wa yaqulu yana cewa kaddam wuce kai masa sallah falawla annaha sunnatun ba dan kai shugaba ka wuce gaba ka zama to kai masa sallah shine sunna ba ma kaddam ka wallahi da bazan ce kai wa dan kai mun sallah neman ci ba ma'ana akwai sabani tsakanin Hussein da wannan ta Sa'id bin al akwai sabani a tsakaninku. da rashin jituwa da juna to sai dan uwan Husaini ya rasu shine Hassan to kuma ya san sunna a wajen annabi shine a gabatar da shugaban gari ya sallah ba dan uwan mamaci ba sai ce ce ka bai gure sai ce wuce ka bai kai neman cin ba dan da za mu sunna bane wallahi ba zan gabatar da kai kai masa sunna ba amma ce tun da dai sunna ne ka ga yadda magabata suke ko da rai ya ba sai an bi sunna dai dole ana bin sunna ko yaushe ko da dadi ko ba dadi sunna ake yi. ka duba maganansa falaula annaha sunnatun ma qaddamtuka wallahi da ban gabatar da kai limanci ba wa sa'idun amirun alal madinati yawma idhin a wannan rana sa'id ibn al-as shine sarkin madina da haka husaini ya gabatar da shi ba yanda zai wa kana bainahum shay akwai wani rikin jituwa tsakanin su da juna tsakanin sa'id ibn al-as da husaini amma tare da haka dole ya gabatar da shi tunda sunnar annabi ta ce a gabatar da shi wannan sai ke nuna cewa shugaban gari shi ne ya fi ne ya yi wa mamaci sallah an gane ko shugaban gari shi ne zai wa mamaci sallah shi ne ya fitantanta ya yi fiye da ɗan uwansa sai in baya nan kuma mataimakinsa in an rasa su duka sai sosai a nemo wa ya fi dacewa cikin yan uwa ina fatan kun fahimta to amma wannan shine idan can gurin da ana magana ne akan cewa wancan duk lokacin mulkin na musulunci ne komai da komai wuka da nawa a hannun musulunci yake amma shi idan aka ce waye shugaban gari a nan garin waye shugaban gari al'yan da ke kowa sun fara magana da sarki da gwamna waye mulki gwamna ya fi to ga kaga ba za a ce yanzu wannan a ce shugaban gari tun da shugaban gari zai iya zama ba musulmi ba kamar yadda muke ciki a yau in zan turai shi ne ke da mulki biyu da sarki kaga ba za a ce shugaban gari a nan gurin ba kaga shugaban gari wanda ake nufi wato shugaban gari musulmi mai kwatanta musulunci in kuma ba shugaban shugaban gari ba musulmi bane to ai ba za a abin nan ba za a gabatar da shi ba ina fata an eh ban ji ba a can kasa ko walahu ru'yatun yana cewa lahu ru'yatun wai sayyid ibn al-azzi ke so fassara maka wa lahu ru'yatun ya dace da ganin annabi قبض النبي صلى الله عليه وسلم وله تسع سنين an karɓi rayuwar annabi lokacin sa'id bin al yana da shekaru tara a duniya wa kana haliman wa quran mutum ne mai juriya mutum ne mai natsuwa wa min ashraf yana cikin masu daraja cikin Quraishawa wa huwa ahadul ladzina katabul mushafa bi Uthmana yana ɗaya cikin marubuta Qur'ani a lokacin Uthman bin Affan wa kana ista'malahu al Kufa Uthman ya taba tura shi gwamna a can garin Kufa wa gaza bin nasi Tabarstana yana cikin wanda suka je aka yaki garin Tabarstana da shi wa ta'amalahu Muawiyah al Madina daga baya Muawiya ya samu mulki sai ya nada sa'id ibn al-az ya zanto shine gwamna a madina to a lokacin ne wannan abu ya faru na mutuwar hasan kuma da ya kaddamar da shi tunda kai ne shugaban gari masa sallah dan sunna kashi kai zaka sallama da wannan saka mata fi qasrihi bil arafa shi sa'id ibn al-az ya mutu a gidansa na sarauta a wani wuri da ake kira al-arafa ala salatati amyal min al-madina tsakanin wurin da birnin madina mul uku ne ya mutu kuma a shekara ta hamsin da takwas bayan hijira wa dufina bil baqi an binne shi a makabarta ta baqi wancan hadisi da muka kawo dazu akhrajahu al-hakim wal bazzar ka duba littafin kashf al-astar wa tabarani fil mawjam al-kabir wal bayhaqi wa zada fi akhirih bayhaqi yayi dadi a karshen hadisin fa qala abu hurairah abu hurairah yake cewa أتنفسون على ابن نبيكم بتربة تدفنونه فيها وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني abu hurairah ke cewa a tunaffisuna ala ibn nabiyyikum bi turbatin kin yanzu za ku zo ku suturce dan gidan annabin ku da kasa da fiha wadda za ku binne shi a ciki ba jin kyankyami haka yana ganin dan annabi a dauke shi a je a a kasa ba yanzu har kun samu karfin halin da kuka dauke shi ko kai yana ganin shi raunin zuciyarsa ba zai iya sa yi daukan kasa ya dora a sa ba shin dan annabi za ku dauke shi ku je ku turbe shi cikin kasa wa kad sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na koji annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ya kulo yana cewa man ahabbahuma wanda ya so su su biyun nan wa dawa hasan da husaini فقد ahabbani حقيقة ya سوني ومن wa man abghadahuma wanda ya أبغضني su يا كيني ya ni annabi ya faɗi wannan matsayi game da Hassan da Husaini yanzu ko hankalin ku na iya kwanciya ku je ku binne su ni kan dai ina da launin zuciya da ba zan iya ba Abu da ke cewa haka ba wai ina nufin kira binne su nan bane ba kina ganin launin zuciya ba zan iya ba kamar yadda lokacin da gabatar da abubakar cewa ya mutane sallah annabi ba zai iya fitowa abubakar ya fashe da ku yana da raunin zuciya yana ba wai dan yana ganin cewa limancin mai halatta ba to wannan kaga ya zamanto falala ne ga waɗannan mutane guda biyu alhassan da hussein tun daga abinda aka ji annabi ya faɗa game da su wanda duk ya so su to ya kaunaci annabi wanda ko duk ya ki su to kamar ya ki annabi sallallahu alaihi wasallam ne a cikin hadisin akwai hujja ashe dan ashe dan da danka ya haifa ana iya ce masa sunan danka tunda annabi shi ya shi ya haifa Hassan shi ya haifi Husaini amma Abu Hurairah yake ce musu atunabbisuna atunabbisuna alladhi nabiyikum ashe jika yana iya ansa sunan me da an gane ban jima. eh a wata ayar ta kore mutum ya zama ta kore ai ba ta kore jika ya zama da ba aya tana magana ne in za ka kirayi mutum ka kirayi shi da sunan mahaifinsa wane dan wane a larabci ya halatta in ce wane dan wane ina nufin dan ɗansa ban yi kuskure ba kuma a shari'a dama shari'a ta kawo wannan wa wasa biha ibrahimu banihi ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه من قال لأبيه يعقوب إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي يعقوب يتم آيانسا يتي ولا كبوتا بانا سيدك تمي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا wa nahnu lakum muslimun sai suka ce na abudu ilahaka zamu bautawa abin ubangijinka abin bautarka wa ilaha abaika ubangijin ubanninka iyayenka maza suwa iyayen maza ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wada tare cewa yaqub wane ne mahaifinsa ishaq ishaq kuma ɗa ne gawa ga annabi ibrahim alaihi salam amma aka danganta akubu zuwa ga Ibrahim a matsayin ɗansa aka ce masa babanka sai aka fara da Ibrahim kafin ma zo kan Ishaq kalu na abudu ilahaka wa ilaha abaika man Ibrahima wa Ishaq wa Yaqub ina fatan ka fahimta ma'ana kakan mutum ana iya ce masa babansa da haka kaka yake zama a makofin uba idan ba uba a fagen da bangado duk abin da ya kamata uba ya samu kaka na iya dauka lokacin da uba bayan wal jaddu mithl al abi inda faqdihi ko fi hauzi ma kawai ki zauna abin daban a tunanci suna labni nabiyyikum bi turbatin qad tadfinunahu fiha wa qad sami'tu rasulullah yaqulu man ahabba wa kada ahabba ahabbani wa man abghadahu wa faqad abghadani anan gurin kuma kun ga akwai raddi akan shi'a shi'a kullun suna la'antan Abu huraira ga Abu huraira ya rawaito hadisin da yake nuna falalan wa ahlul baiti ce wannan ya nuna ba fada da juna tsakanin sauran sahabbai da ahlul bait da akwai ganin kyashi tsakanin sahabbai da ahlul bait da Abu huraira ya koye wannan hadisin amma ga ya rawaito hadisin da ke nuna falalan ahlul bait su shi'a su ne suka kirkiri gaba suka sanya tsakanin ahlul baiti da sauran sahabbai amma ba faɗa tsakanin ahlul baiti da sauran sahabbai kowanne yana ikirarin falalan dan uwansa ba wanda yake boyewa wani falala ba wani sahabi da yake kyashi ga ahlul baiti kamar da su shi'a suke kitsa ƙarya su faɗa auratayya a tsakanin su karewa da yake nan, Ali bin Abi Talib ya dauki yarsa ya bai wa Umar dan Khattab a matsayin aure ita ce Ummu Kulthum ya sai ta cikin sa Umar bin Khattab ne ke neman aure sai ke cewa ba dan wannan karama bace ba da na idan kana so sai in turo maka ita ka aure ta yace a turo ta in ganta sai ya turo masa ita gida ya ganta a lokacin har ya mata wani abu ba daidai ba tace ba dan kana zurul mu'minin bane da sai na mare ka kai ya nuna karama ce kenan sun da faɗi wannan maganar ke ba dan kai ajrul mu'mini ne ba da rama ne ka ma'ana dai babu babu gaba tsakanin ahlul bait da sauran sahabbai wannan duk karere ne na shi'a suka kawo nasu da duk sanadi dama na ƙarya yana wurin shi'a kaji isnadi na ƙarya riwaya ta ƙarya in ban da shi'a waye zai tabbatar maka sanadi zuwa ga annabi nuhu dogon sanadi ya ba zai haddatu ba haddasana wani haddasana wani da a wuce dukkan annaba sai an kai can annabi nuhu barkon manzanni kala nuhu dokon sanadi irin wannan duk duniya banda shi a ba wanda yake da rashin kungin da zai kawo wannan Allah tsare mu wa kharajahu amadu aidan bi hadhihi ziyada Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi da wannan ziyada ta Abu Huraira Walakin walakinahu lam yasuk qissata taqdimi sa'id lis-salati sai dai imam ahmad bai koro kissar da ke nuna gabatar da sa'id yayi sallah ga asan ba wa inna ma ashara ilaiha bi qawlihi fa zakara al ishara kawai yayi fa zakara al-qissa thumma qala hakimu sannan hakimin ne saburi yace sahihul isnadi hadisi ne mai sahihin sanadi wa wafaqahu az-zahabi imamu zahabi ya yi tarayya da shi kan wannan hukunci wal hadithu awradahu al-haythami Imamul Haisami ya koro wannan hadisi fil majma a cikin littafin Majma'uz Zawaid bi tamamihi cikakken sa ma'a ziyadati tare da daɗin da ke ciki wanda muka kawo magana Abu Huraira sun makala sannan yace wa rijaluhu muwassaquna mutanen da ke cikin sanadin hadisin amintattu ne wa azahul hafiz fi Imamul Imam al-Hafiz Ibn Hajar ya faɗa a cikin littafin Talkhisul Habir ya danganta wannan hadisi ilaihi ma zuwa gawa ya ce ma ya danganta hadisin zuwa gare su su suwa kenan eh makarunan ma'al bai wa qala ma makarunan ma'al bai tare da wamiya baihaqi tare da su wato ya ya danganta hadisin zuwa ga hafiz kenan da ya makarunan ma'al bai wa qala bayan ya kawo shi shi hafsa sai ce fihi salim ibn abi hafsa da'if amma a cikin sanadin wannan hadisi akwai salim ibn abi hafsa wanda yake da'ifi ne lakin rawahu an-nasa'i wa ibn majah min wajhin akhar an abi hazim bi nahwihi sai dai imam an-nasa'i da ibn majah sun rawaito hadisin ta wata hanya daban daga abi hazim bi nahwihi da makamancin wannan sanadi da makamancin wannan lafazi wa qala ibn al-munzir fil awsat laysa bil babi a'la minhu ibn al-munzir ya faɗa cikin littafin al-awsat yace ba a cikin babin wannan wato wannan da aka ce wannan babi yana nufin ba wannan mas'ala da ke nuna cewa wanda ya fi cancanta yayi wa mamaci sallah shine shugaban gari yace a cikin wannan mas'ala babu wani hadisi a alamin da yafi wannan لأن جنازة الحسن حضرها جماعة كثيرة من الصحابة وغيرهم domin jinazar hasan ibn Ali da dama daga cikin sahabbai sun halarce ta da kuma waɗanda ba sahabbai ba qultu nasiruddin albani ce haza haza kalamul hafizi wannan shine maganan da hafiz ibn hajar yayi wa fi ba'dihi nazarun sai dai ba maganar duka za a sallama masa ba wani sashin na maganar yana bukatan ayi yi bincike akai wa zalika min wajhaini saboda saboda fuska guda biyu al-awwal fuska ta farko da ke nuna mana cewa lalle mu yi bincike itlaquhu dha'fa ala ibn abi hafsa ta yadda ya ce kawai ibn abi hafsa ba yi shiru ya yi itlaqil hukum ba tare da ya kayyade a ina ba ifancin sa yake ba yace yunafi ma kalahu fi tarjamatihi wannan yana nuna kamar ibn Ajar ya warware kansa da kansa a can cikin talkhis al-habir ya ce ibn abi hafsa da'if amma da yayi tarjaman ibn abi hafsa takaitaccen tarihin sa a cikin littafin taqribut tahzib sai yace saduqun to dan me zaka zo ka ce masa bai bayan kuma ka ce masa saduq yace saduqun illa annahu fiyyun zalim yace wai saduq ne mai gaskiya ne sai dai kuma dan shi'a ne kuma wanda ya zarfa ba cikin shi'an cin sa kuntu nasiruddin albani yace fa in kana saduqan fa hadithuhu hasanun matukar dai ya tabbata a matsayin saduq to lalle hadisin sa zai zanto hadisi hasan ala aqallid darajati mafi karancin darajar da zaka bashi kenan to kaga ba zai ba za a ce ba kenan yana da rauni wala yadurruhu annahu shi'iyyun ba zai cutar da shi ba kasancewarsa shi'i matukar ya zama sadu kama ta karara fi ilmin mustalah kamar yadda ya riga ya tabbata a cikin ilimin mustalah al hadith wai nan wurin naman rashin ban san wannan darasin yau zamu zo shi yau ba da mun dauko littafin zabi dan mu warware wannan matsalar da hadisin tani da na karanta wata magana da dadewa kila kwakwalwa ba za ta iya haddace abin ba ma'ana dai akwai bambanci da magabata na da in sun ce wani dan shi'a ne da kuma mutanen mu na in sun ce wani dan shi'a ne a da su magabata a lokacin tabi'ai sukan ce wani dan shi'a ne ga mutumin da yake ganin cewa bayan annabi ya bar duniya wanda ya fi tantanta ya zama shugaba shi ne aliyu duk da cewa ya yarda da shugabancin da abubakar da umar da usman suka yi yana kuma goyon bayan su ko baya zagin su kuma yana cewa radiyallahu anhu idan an ambace su baya aibata su amma da sun samu ne da aliyu zai zama shugaba da shi to irin wannan mutanen da suna ce masa dan shi'a kun ga kuma manci tsakanin kalmar dan shi'a ta yau wanda a yau kuma idan aka ce a ana nufin mai tuttura wa ɗansan sahabbai zai mai kafa to dan kai a ce iyo zai ka ɗauka shi a mai zai sahabbai wannan ba a karɓar ruwa yanzu ko to kuma wannan ma ba a samun sadu a cikin su kamar yadda zahabi ya faɗa yake wa ai lahum musliku ko mu yi cikin da sahabban nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama masu gaskiya ba su da tuttura sahabbai zai tsaya ya zama masu gaskiya saboda haka ka gane istilahin mutanen da da irin maganar sahabbai da tarayi idan sun ce za ya sha bambam ba ga yanzu a da can gurin malaman hadisi hadisi iri biyu ne kawai a wurin ko su ce wa hadisi sahihi ko su ce wa hadisi da'ifi hadisi sahihi shine wanda ya suka sarrafa guda biyar أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أمر أن يرويه أمر ضابط أم مثله معتمد في رفعه ونقله حديث ليس مشرطا مدابر شرط فرقه اتصال السند شرط النبي فا كالعدالة شرط أبو فا تمام الضبط شرط أبو فا عدم السجود شرط أبو فا عدم الجدة كل حديث ليس مهم يضم حديث سيدي to do hadisin da yake kasu da wannan sun sai masu ba'i su a da har hadisi hasan ba yana cikin hadisi ba'i shi ya sa sai ka an ce yana daga cikin usulin mazhabin malik ko laifin bin sa'ad kowa ne a faɗo wani da galibin malami cikin faran yana kafa hujja da hadisi ba'i to su a can a lokacin hadisi hasan ma sunansa ba'i a wajen su a yaran su na da to sai daga baya ne sai aka zo malaman hadisi na ƙarfe sai suka raba hadisi gida uku hadisi sahihi hadisi hasan hadisi bari mu yanzu da an ce bari ba a kafa hujja da shi amma a da idan an ce ka ga yana cikin wanda ake kafa hujja da shi saboda hasan ana kira su bari to wanda bai gane musulun hadis cewa akwai munci tsakanin islamin mutakaddimin da islamin mutaakhirin ba sai ce wani ma ya kafa wanda da hadisi zai yi imam ahmad da kafa wanda da hadisi zai yi malik na kafa wanda da hadisi zai yi bai san ba mai suke nufi hadisi zai yi ba da idan sun faɗa raba hadisi gida uku wannan daga karshe ne المتأخرون من الكتاب معلومون مصطلح الكتاب معلومات ذكر وادي gida داود shine imam al-Bukhari ke cewa wal aktharuna qasamuha hithran ila baqi ila sahih wa da'if wa da karshe farko kawai babu to haka idan idan sun ce wani dan shi'a ne daban da yanzu idan an ce dan shi'a ne haka a da idan malaman da suka ce makaruhi suna nufin haram